lamarin da ya baya rasa nasaba da umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa hukumar ne a makon jiya na ɗaukar karin jami'an 'yan sanda guda dubu goma domin aiki a rundunar 'yan sanda ta Najeriya a wani mataki na gwamnati na karfafa sha'anin tsaro a cikin gida. DIG Yakubu Muhammad Daudawa shine kwamishina na biyu a hukumar. farko dokar da shugaban kasa ba bamu cewa a yaba kuma sa cewa su dauki 'yan sanda dubu goma wannan umarni yana kuma za bi amma akwai abubuwan dama da za mu yi kafin a daukar yan da da dubu goma da daga cikin su ne cewa sai mun kasa su kashe uku akwai za ɗauka kurata akwai za ɗauka sifitoci akwai za ɗauka masu almi guda guda asp ba mu tallata ba muna nan muna shirin zai tallata wa amma ba a yi ba kawai zuwa wani lokaci ne hukumar za ta fara wannan aiki ga dangadan dig yakubu daudawa ya ce ba zan ce ga lokacin ba amma muna so ba da dadewa ba amma dai har yanzu dai ba mu tallatar ba saboda ka kar wanda ya je aka je ya bari aka gare shi cewa ana ana dauka a cika form a yi ne ba a yi duk wanda ya bada kuɗin shi akan ya cika form ya bada ne ga wanda ya ba da sauran shi amma ya asara wannan kuɗi Haka zalika babban jami'in hukumar kula da ayyukan 'yan sandan ta Najeriya ya fayyace hanyoyin da za su bi wajen sanar da 'yan Najeriya masu sha'awar shiga aikin ɗan sanda. Muna sannan kuma ina bugawa a cikin intanet a wannan zamani kuma ba buga ba kuma ana buga a jaridu sannan a gidajen rediyo akan faɗa wasu muka tura jiha jiha ma a fata a mutane cewa kashi ana neman eh, jama'a 'yan Najeriya masu ilimi kaza su shiga sanda da mutane kaza. Ko waɗanne matakai ya kamata jama'a su bi domin kuɓuta daga hannun 'yan damfara yayin da hukumar ta sanar da fara ɗaukar waɗannan 'yan sanda guda dubu goma DIG Yakubu Daudawa Marabus ya ce. Ai da muka tallata da wannan guraben to mutum zai san fada ga yadda a cika fom din ga yadda a samu a fom a cika ga yadda a kai ga yadda a samu takarda cewa an karbi wannan fom da mutane sannan za a yi jira a ba wannan ga kuma sun yi sanda ga jami'an eh, kyautu taka tsakanin yan sanda da eh, da jama'a gari PRO PRO su je su ne gane musu karban da yake jike ke in ba su gani a jarida ba sai sun tabbata a jarida kuma suna intanet su je ga kirkutar sanda su tabbatar shi ne kawai shawarar da Diyaji Yakubu Muhammad Daudawa Marabus kenan, kwamishina na biyu a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.